السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله أتي قبل قراءة اللتافة سيول البخاري يومنا سافير أسبر هدو قوة شابي وتنزو الحجة النبي صلى الله عليه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, 1441 Wanda ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin muna cikin kitabu tauhid littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafai ɗari ko ƙasa da haka da ke cikin sayar Buhari' karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba dubu bakwai da da goma sha shida yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba 7417 Allah ya taimake mu ya samu dace Imam al-Bukhari ce babun ga wani sabon babi shi babin zai magana a kan fadar Allah da yace qul ayyu shay'in akbaru shahada qul ce ne da su ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne ya fi girman shaida kulillah in musu fada baka ce Allah ne wa samma Allah ta'ala nafsahu shay'a Allah ta'ala ya kira kansa a matsayin shay'a wani abu wa samma sallallahu alaihi wasallam alqur'ana shay'a kuma manzo Allah sallallahu ya kira qur'ani da shay'a wani abu wa huwa sifatun min sifatillah tare da qur'anin nan sifa ce daga sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wa haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ce, kullu shay'in halikun illa wajha duk wani abu zai mutu in banda fuskar Allah ma'ana in banda Allah ɗin wannan itlaqul juzu ne wa iradatul kull an faɗi ɓangaren ko sashen wani abu ne amma ana nufin abin gaba ɗaya قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال وأن حديثا لسندي زوى سهل بن سعد ألا يقارى مسيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل النبي صلى الله عليه وسلم إتي دون متن أما من القرآن شيء shin akwai wani abu tare da kai na daga alkur'ani wato wani abu da kai da ce na daga alkur'ani ko ka iya karantawa qala na'am suratu kaza wa suratu kaza bi suwarin sammaha yace eh tare da ni akwai sura kaza da sura kaza waɗansu surori da ya ambata yace ya haddace su sai manzo Allah alaihi wasallam ce to na aurar maka da wannan mata da abin da ka haddace na alkur'ani wannan hadisin kuna iya tuna ya wuce wurare da dama kamar hadisi mai lamba 2,310 da 5,529 da 5,530 da 5,587 da 5,521 da 5,526 da 5,532 da 5,535 da dubu biyar da ɗari da arba'in da ɗaya da dubu biyar da da arba'in da tara da dubu biyar da da hamsin da dubu biyar da ɗari takwas da saba'in da ɗaya hadisi ne da ya wuce a wurare daban-daban mahallu shaida cikin eh, babin ko alaƙar babin da kitabu tauhid shine tabbatar da sifofi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kira kansa shai wani abu wannan sai nuna ina da zafi ya nuna yana da sifofi ya nuna yana da sunaye ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wani abu ne wanda yake hissi wato za a iya ganinsa za a iya taba shi sai dai ya hana ko ya shiga shamaki tsakaninsa da kowa a nan duniya ba wanda zai gan shi ba wanda zai taba shi amma ranar tashin alkiyama mutane za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a zatinsa da surarsa irin yadda ya wasafa musu kansa ani a cikin alkurani ko a kan sunnar harshen manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan wa masu albarka bil munasaba wato waɗannan babubuka ko wannan babi musamman wato ina yin raddi ga masu cewa ƙwar'ani abin halitta ne saboda ainihin wato idan ka ce ƙwar'ani abin halitta ne to za ka yi ce allah ma abin halitta ne saboda kalla a nan wuri ya ce ƙul ayyu shay'in shahada ce ne wani abu ne ya fi girman shaida idan an ce ƙur'ani wani abu da aka kake ɗaukarsa abin nan saboda sukan ce Allah subhanahu wa ta'ala eh, ya ce Allah khaliqu kulli shai Allah shi ne mahalicin kowanne abu sai suka ce ƙur'ani kuma wani abu ne saboda haka ƙur'ani ma abin halitta ne amma mu abin da muke cewa ƙur'ani ba abin halitta ba ne ƙur'ani zancen Allah ne daga wajensa yake kuma zuwa gare shi zai koma ya faɗe shi lokacin da ya ga dama yadda ya ga dama amma duk da haka shi wannan abin da ya faɗa din sifa ce titartacciya a tare da shi babu wani lokaci da aka ce an yi Allah baya magana ko magana ba sifa ba ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da aka a nan in wani yace da kai Allah ce allahu khaliqu kulli shay kuma Qur'ani ma shay'u ne sai ka ce to Allah ya ce kuma kul ayyu na akbaru shahada ka ce wannan abu ne ya fi girman shaida sai ce kul ka ce Allah ne wannan yana nuna Allah ma abin halitta ne akwai wanda ya halicci Allah haka nan ya ce kullu shay'in halikun sai ce illa wajha kowanne abu zai zai mutu yace amma banda fuskarsa wannan ya nuna ya sa kansa a cikin wani abu kenan to Allah ma zai mutu kenan waɗannan ayoyin da suke ɗauka suna fassara su suna yi musu tawili ko dai sun dogara akan son zuciya ko kuma a'a wato jahilci da rashin sani ko jahilci da rashin sani ko kuma son zuciya to dama waɗannan abubuwan guda biyu su suke kai mutum zuwa ga halaka bai sani ba kuma ya yadda ya sani ko kuma ya sani son zuciya jagorance shi zai saka shi a halaka in dan ka ce Allah ce Allah khaliqu kulli shay kuma qur'ani shay'u ne to ai Allah ya ce qul ayyu shay'in akbaru shahada sai ce qulillah ka ce wani abu ne fi girman shaida sai ce kamar cewa abin da yafi komai girman shaida shine Allah kaga ya shiga cikin shay'u ke ko ya kira kansa matsayin shay to amma kuma daga nan ba za ka ce ina daga cikin sunayen Allah a shay'u ba ana fatan muna gane amma na daga sifarsa shay'un Allah shay'un wani abu ne na musamman wanda babu irin shi to da haka in ya gaya maka wannan sai ka ce da shi Allah ma ya ce shay'un ne shi wannan yana nan shi ma Allah abin halitta ne wani halicci shi da haka cikin wani littafi badai'ul zuhur fi waqa'i zuhur sai kawai cutar da Allah ya halicci kansa wai san da Allah ya halicci kansa wannan wani irin gwaranci ne yaushe abu zai iya samar da kansa a lokacin da aka ce abin akwai shi kuma ya sake samar da kansa to gabanin isamar da kan nasa yana ina in kuma da akwai shi to ya aka yi samar da kansa ya zama guda biyu saboda haka a hankalta za ka iya gane cewa akwai abin na ciki amma sun riga sun yi mutane daurin gwarmai wai ai matsalar ita ce su waɗannan maganganun ba kowa yake fahimtar su ba sai mai farin kai sai mai farin kai shine zai iya fahimta wanda ya mai farin kai shine mutumin da ya yi tarbiyya har ya samu ya usuli ma'anar usuli din wai ya kai matsayin Allah subhanahu wa ta'ala matsayin da yake cewa shi ma yanzu Allah ne ne duk wani wanda ka ji da kawai yayi wusuli ko yana nufin ya kai ya kai musuli ka kai ne nan, ka kai matsayi kenan ka kai wani saboda haka dole mutane su sun yi takatsan to sannan sai ce kullu shay'in halikun illa wajha komai zai mutu banda fuskar Allah da haka wannan istisna din istisna ne munqati ba istisna ne mutasil ba da inda mutasil ne to sai ka ce akwai randa Allah zai mutu ai muna gane sorry komai zai mutu sai ce banda fuskar Allah in istisna ne muttasil to shi ma Allah akwai nan da zai mutu to shi kuma Allah ba nan da zai mutu to da haka abinda wannan aya take nufi kullu shay'in halikun illa wajha kowanne abu da aka samar masa da rai zai mutu shi Allah ya samar da rai shi kenan in dai rai ne aka samar da wannan rai to wannan ran sai ya ɗanɗani mutuwa sai ya mutu babu wani abu da aka samar masa da rai sannan ya samu dawwama babu shi ko da daga baya za a zo a yi rayuwa din ta dawwama da Allah subhanahu wataala zai mayar da ita ta dawwama bayan an mutu an tashi an yi hisabi an gama shiga da yan aljanna an gama shiga da yan aljanna aljanna an waɗanda wuta ta tabbata a kansu sun saura a cikin wuta to za a yi rayuwa kuma ta dindindin ta har abada saboda haka su masu irin wancan tunani bauɗaɗɗen tunani har cewa suke wuta da aljannan ma za su ƙare kuma ka gaya musu da haka za su kawo maka ai Allah shi ne da womanni saboda haka wuta za ta ƙare aljanna ba za ta ƙare to ya za ya ƙare an ce babu sauran mutuwa ba ka za to Allah ne zai ƙarar da su amma dai in ma wasu za a kawo shi kenan saboda haka dole sai ta yi takatsantsan da fatan Allah subhanahu ta'ala ya gadar da mu باب امام البخاري في غالبادي وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم وان باب زي ما قلنا كم ما نرفع در الله ديك وكان عرشه على الماء العرش الله قدم ملك الله يا كسر في اكروا سنن الله سبحانه وتعالى وهو رب العرش العظيم kuma ubangiji ne ubangijin al'arshi mai girma saboda duk wata halitta da ka sani tana karkashin al'arshi kamar mace da gadonta a ɗaki irin abin da suke tura a karkashin gado ɗin da haka Allah ya wani komai da ya halitta ya saka shi a karkashin al'arshi an gane qala abul aliya abul aliya ɗaya daga cikin malaman tafsiri a cikin tabi'ai fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ce thumma stawa sannan idaidaita zuwa sama ita irtafa'a sai ɗaukaka zuwa sama fasawahunna sab'a samawat da yake fasawahunna sai ce khalaqahunna Allah sai halice su samai guda bakwai wa qala mujahid mujahid yace istawa da Allah yace summa istawa ay ala ala al Allah sai ya ɗaukaka akan al a gane lafazin istiwa ina zuwa da ma'anoni da yawa a cikin harkan larabci na daga ciki al halitta ikan zo da ma'anar al'irtifa ikan zo da ma'anar al'i'tila wato ɗaukaka akan wani abu ko a yi sama da wani abu to inda kake gane na istiwa a matsayin daidaito shine zo da ala sun mastawa alal arsh sannan idaidaita akan al'arshi ma'ana ina kansa a zaune su mastawa ila sama nan alƙasus dai wato ina faci sama ba don ina ƙasa da saman ba a'a ko abin ya a ƙasa ka kai miƙa hannunka sai aka ce sai ka nuface shi ba ana nufin ina sama da kai bane saboda akwai waɗansu wanda sai su yi gwaran jini su mastawa ila sama'i ila ɗin wa yana nuna shi yana ƙasa kenan saman tana sama da shi ba haka bane istiwa ɗin alqasas ne wato in faci halittar sammai sai ya halicce su ina fatan mun gane to wannan shine inda kake gane bambancin istiwa ala da istiwa ila in istiwa ala ne to na ɗaukaka ne akan abu istiwa ila to na nufatar abu ne a nufaci abu zuwa a nufaci zuwa wani abu an gane wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara musu ya shi da mahaifinsa yace al-majid lafazin al-majid al-karim ana nufin al-karim ne wato mai girma mai mutunci mai karamci Walwadud, wadud lafazin al wadud al habib shi kuma ma'anansa wanda yake nuna soyayya wanda yake nuna ƙauna. yuqalu hamidun majid akan ce hamidun majid ka annahu fa'ilun min majid mahmudun min hamid kamar fa'il ne daga lafazin majid da kace majid hamid majid kuma kamar mahmud ne daga hamid wato Allah subhanahu wata'ala abu ne da ake yawan girmama shi ko kuma ainihin wani abu ne da ake yawan godiya gare shi mahmud wato abun godewa a kowane lokaci da haka muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana godewa Allah duk yanayin da ya samu kansa in ya ji dadi ya Allah in kishiyar haka ma ya godewa Allah aka ce da haka aka sa masa suna Muhammad saboda babu wani da aka samu a cikin halittun Allah da yake yawan godiya ga Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال وأن حديث لسند زو عمران بن حسين الله يقارى مسيح دايتي إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم na kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wasu mutane daga bani tamim suka zo masa fakalak balul ya bani tamim sai ce ya ku bani tamim albishirinku kalu basharta fatina suka ce to kai mana albishir sai ka ba abin da za ka ba su abin duniya suke sauka dauka a basu fada fada na sun min ahalin yaman su waɗansu mutane daga cikin mutanen yaman suka shigo fakala kabalin bushra yaman izlam ya kabalha banu tamim yace ya ku mutanen yaman albishirinku ku karɓi wannan albishir nawa tun da mutanen banu tamim sun ji su karɓa kalu ƙabilna suka ce mun karɓa ya rasulullah jinaka li na fi din suka ce mun zo maka ne domin mu fahimci addini mai ilimin addini wa linas'alaka an awwali hadha amri ma kana kuma ka gaya mana al'amarin wannan duniya ko wannan rayuwa ya ya kasance ƙala manzo Allah su salmace kana Allah wa lam yakun shay'un qabla Allah ya kasance ba tun lokacin da ba eh, ya kasance ba wani abu da ya kasance gabaninsa wa kana arshuhu 'ala al kuma al'arshin Allah ya kasance yana ban ruwa thumma khalaqa as-samawati wal ardh sannan Allah ya halarci sammai da kasai waka taba fi zikiri kulli shai kuma ya rubuta komai a cikin azzikir a cikin jota da take wajensa ko kuma a cikin lauhin sun thumma atani rajulun faƙala ya imran sai wani mutum yazo min ya ce ya imran adrik na Katak ka je ka kamo taguwarka faqad zahabat ta tsinke ta gudu ta tafi fantalaqtu atlubuha sai na tafi ina neman ta fa sharabu yanqati'u dunaha sai zamanto ashe sharabu tarabu dunaha sai zamanto walkace ce ne yana ainihin nesanta ta ga birana wato ta yi nisa sosai waimullahi lawadittu annaha qad zahabat wa lam aqum ita ne muku rantsuwa da Allah na yi burin ina ma ce na kyale ta ta tafi ma bata ne ta je ta bata ban tashi na bar abin da ya faru nan ba wato wannan ilimin da yake kwasa ina kwaɗayin a ce ko ina takaicin mai isa ita shi ya bar shi don taguwa taguwar ma ta je ta bata mana sai ne inda ya samu ilimi ko

to mahallu shahid a cikin abin nan da Allah ya ce wa ka da manzo Allah ya ce wa kana arshu alma Allah ko al'arshin Allah ya kasance a ban ruwa an gane ku sannan ya halittu samai da kasai da tabbatar da sifa ta tauhidi ga Allah na daga cikin sufofin Allah mahalicci akwai halitta Allah subhanahu wata'ala yana yin halitta قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa abu hurairah Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna yaminallahi mal'a hannun Allah na dama a cike yake la ciyarwa ba ta tauye abin da ragar abin da yake hannun Allah subhanahu wa ta'ala saha'ul lai mai yawar kyauta da daddare wannan ha da rana Allah kowanne lokaci a cikin kyauta yake kulla yawmin huwa fi sha ara'aytum ma anfaqa منذ خلق السماوات والارض to kun san abinda Allah ya ciyar tun daga lokacin da ya halitta sammai da kasai zuwa yanzu فإنه lam yanqus ma fi yamini ba abin da ya ragu daga cikin abin da yake hannun nasa na dama wato kamar ya dan wani abu aka a hannunsa na dama yake ta cewa tun da ya halicci sammai da kasai har ran da manzo Allah yake bada labarin sa to har yau ba abin da ya ragu ba abin da ya ragu daga ciki wa arshu ala al-ma kuma al-arshin Allah kan ruwa yake wa bi yadihi al-ukhra alfayyar ai al ƙabus a ɗaya hannun nasa akwai kwararowa ko dankewa yarfa wa yuhsir Allah ina daga abin da ya ga dama ina kaskantar da abin da ya ga dama yanzu ne ya daga abin, yanzu ne ya soke shi dagan kan tuna makon da ya gabata mun wuce hadisi yace skeli a hannunsa yake farashi a hannunsa yake in ya ga dama ya daga shi ya ga dama ya soke shi to da haka ku daina zagin yan kasuwa ku daina zagin farashi ya daga Allah ne yake wannan abin amma su kuma yin kasuwa an musu wazi su ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga dan kasuwa mai sauki mai wajen siya mai sauki wajen siyarwa abin da yan kasuwa suka kasa ganewa amma su sani duk sanda abu ya fi tsada to ribarsa ta fi karanci to abin da ya kamata kowa ya fahimta ke kuma ba wai mutum ki tara tarin abu ne albarkar abu ba a komai su Allah ya sa albarka shi ke kai ka gama mutum nawa ya fi wani samu ya fi wani abin da amma ba yin abin da wani yake har ma suna ganin wani da bai da samu da yawa shi yake da wadata to kullum abin da ya kamata mutane su ringa lura da shi ke me Allah ya sa albarka kullum za ka ji malamai suna buga maka misali kariya in ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗa dozo ɗa sha biyu za ta haifa sai ta haifi ɗa sha biyu akwai kare da na sani ta ɗa sha biyu ta haifa wata ganyafi wani duk da yawa kun san ganyafi ga lungun ganyafi can bayan giginya ta kai lokacin da ɗa sha biyu take haihuwa ko wata kariya da aka yi nan kurin kuma geza ko beza ita ma ɗa sha biyu take haihuwa daga wurare ake zuwa zuwa a ɗauki irin mafarauta da da waye zuwa suke ake ɗaukar irinsu amma yanzu ba na jin a jikokin jikokinta ma babu babu za ka samu yanzu nan kura ya yi tashe da garin mafarauta ne yanzu kana so maka tirela guda ta karnuka sai a kai yamma ba samu amma yi sanarwa yanzu ka ce ka sai kowane rago naira dubu ɗari a yi maka tirela guda daga nan zuwa karfe takwas na safan an maka tirela guda za ka kai shi yanzu ba muna karfe bakwai saura ba ko shi da saura to ka yi sai da duk rago dubu ɗari ko mai girmansa kuma ya kankanta nan da karfe takwas an cika maka tirela ka kai shi amma in zaka in sai duk kare naira miliyan ɗaya daga nan zuwa gobe za a cika maka sadara da buga da in dai ba da gwamnati za a kawo shi wannan sai nuna maka shi albarka ko da kariya ta fi akuya da tinkiya yawan haihuwa ko haihuwar 'ya'ya da yawa amma allah bai sa albarka a cikin sha'aninka kamar yadda ya sa albarka a cikin sha'anin akuya da tunkiya masu haihuwar biyu uku ba awaki ɗaiɗai ne za ka samu akuyar da za ta haifar maka ɗahu da ɗabiyar akuya na samu amma ɗaiɗai ne sai ka daɗe ma baka ji labarin irin wannan akuyar mai haihuwar ta hudu biyar za ka daɗe baka samu labari to amma kuma su allah ya sawa albarka kuma ka ga yadda kullum cin namun su ake kullum ko sarkin yankan kano bai san tumakin da ake yanka da dabbobin da ake yanka ba ku wannan ce sai sai na abbatuwa sai ce wallahi abbatuwa ma bai sani saboda ko da ba a shiga da ita a yanka official saboda ana biyan kuɗi kuma suna yi cuwa-cuwa saboda ka idan ka zo za a yanka maka kamar guda goma sai a ce ka bayu da kuɗin bakwai sai a bar guda uku to kaga wanda za a yi rikodin guda nawa ne guda bakwai ne nawa aka yanka guda goma ne sai a dai koyan abubuwa to saboda haka ainihin a kullum abin da za ka kalla wannan abin da Allah ibani wata irin albarka isa a ciki shine kawai abin da za ka damu da shi Allah ka sa albarka cikin abin da ka bamu to wannan hadisin shi ma ya wuce a wurare da dama kamar hadisi mai lamba 1684 hadisi mai lamba 5352 kamar hadisi mai lamba 7411 kuma zai sake zuwa a nan gaba kaɗan insha Allah قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال wannan hadisin da sanadi zuwa anas allah ya kara masa yadda yake ya zaid ibn harisata radiyallahu anhu yashku zaid dan harisa ya zo wajen manzo allah sallallahu alaihi yana kawo karar matarsa ita ce zainab faja'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul sai annabi ya ringa cewa da shi ittaqillaha wamsik alayka zawjak yace ka ji tsoron Allah ka rike matarka kar ka sake ta qalat aisha nana aisha Allah ya kara mata yadda tace لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه da manzo Allah su sallallahu alaihi wasallam zai koye wani abu daga sakon da Allah ya bashi to da ya koyi wannan aya mutum ne kalli yanzu ko kai normal mutum kalli mutum adi normal mutum ka je ka nemarwa mutum aure kace kai sa. shi ba za a bashi bayan shi ne amma sai aka kalle ka kai sai aka ba da yar ya aura dan Allah kuma a ce gobe kai ne kake auren wannan yar da nauyi ko babu nauyi kaga da nauyi to shine na na Aisha take ta da manzon Allah zai koyi wani abu tace wallahi da wannan abin zai koyi da sai ya koyi amma Allah ya riga ce zai saki zai saki matansa Zainab kai kuma zaka aure ta to da ka duk sanda izo yace ya rasulullah ni fa zaman tsakanina da zainab kaza kaza kaza kaza sai ce ka ji tsoron Allah ka rike ka ga alfarmar da aka yi mana mana ga alfarmar da aka yi mana har aka baka ka aure an gane wannan sai nuna maka manzo Allah bai koyi komai ba a cikin sakon da Allah ya koshe shi ya isar da komai da aka yau in wani ya zo ya ce da kai wai manzan Allah ya bashi kaza wallahi sallahi ƙarya yake yi ƙarya ike makareci ne ba wani da manzo Allah ya ba wani abu bayan manzo Allah ya bar duniya babu shi ina duniyar ma bai koye wani abu ya ba wani babban da wani duk abin da ya kawo very open abu ɗaya isar da saƙonsa babu ba ba inda inda ba munamuna babu wani abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako cikakkiyar isarwa babu wani abu da ya koye komai yayi bayani wani kan wani ya zo ya ce da kai wani manzo Allah ya bashi to ƙarya yake in ka karba kuma ka yadda shi manzo ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda shi din nan mai shar'anta shari'a ne ko ubangiji subhanahu wataala ka yadda ya aiko shi da wani sako bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yace dai manzon Allah ne ibashi wallahi kariya yake kowa yace manzon Allah ya boye wani abu ya ba shi to kariya yake ai mun wuce na aka tambaya Ali dan Abi Talib manzon Allah yake bance ku da wani abu ko ahlul baiti sai ce a yace ba abin da yake bance mu da shi yace duk abin da ya ga koya yace sai abin da yake cikin takardar nan to shi ma kuma abu ne sananne ga shi kowa ya san ya ba su yanta wuyayi da wane ne da menene dama wannan kuma a cikin ƙwararri ma ga sanayi bayanansu da za ka wuce kamar kawai wani naka nasiha ba cewa ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza bayan ka isar da saƙo ka keɓance shi da wata wasiya Allah ya kawai ƙala anas iti fakanat zainab tafharu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ta kowai sai na na zainab ta kasance tana yi wa matan sauran matan annabi sun salam alfahari tana cewa zawwaja kunna a hali kunna danginku kowace waliyinta daga cikinku shine ikar da ita wa zawwajani Allah ta'ala min fawqi sab'i samawat ni ku Allah ya aurar da ni Allah shi ne waliyina ya aurar da ni daga saman saman bakwai wa an sabit daga sabit fadar Allah madaukaki da yace wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa takhshan nas kana boye abinda Allah zai bayyanar da shi a cikin zuciyarka kuma kana jin tsoron mutane abinda mutane za su faɗa kana takatsantsan ita nazalat fi sha'ani zainaba wa zaid bin harisa an anhuma wannan ayar ta sauka ne cikin sha'anin zainab yar jahsh da kuma zai dan harisa Allah ya kara musu yadda a lokacin da abin da ya faru ya faru ainihin a tsakaninsu har isa keta ita kuma eh, manzo Allah kuma sallallahu alaihi ya aure ta wannan hadisin idan kuna ya tuna ya wuce hadisi mai lamba 4787 an gane to mahallin shaida cikin hadisin na na zainab ta ce Allah ya aurar da ni fauka sabai samawa saman samai bakwai ina ne saman samai bakwai al'arshi an gane saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana da al'arshi ina da gadon mulki kenan Allah mai mulki na daga cin sofin Allah akwai mulki a ciki to kuma ina ga za mu kwana na insha Allah ko tambayoyi da naga suna da muhimmancin da ya kamata a ce mun amsa su da fata Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai suka ce assalamu alaikum bayan sallama da ta gabata tambaya muke akan azumin nan guda goma mun ji wasu sun ce hadisan hadisin mai rauni ne don haka muke son a wayar mana da kanmu tambaya ta biyu mutane uku ne suka haɗu suka yi noman rani suka samu buhu tara suka raba buhu uku uku za su ba da zaka to bari mu fara da wannan tambayar ta biyu da yake ita mun sha yin magana a kanta idan mutane suka haɗu suka yi noma gabanin su raba suke fitar da haƙƙin Allah gabanin su raba suke fitar da haƙƙin Allah sannan akwai abin da mutane suka ɗauka shi kuma kuskure ne mutum ne ya bezin ɗaya can ya bezin ɗaya can ya bezin ɗaya can kowace isa mu ba ta kai ibada zaka ba a karan kanta sai a ce ai babu zaka ba gaskiya ba ne nan layi jima'u bai na mufarrakin baya amfani abinda kai ka noma a karan kanka ka samu ko da buhu ɗaiɗai ne ko ina buhu ɗaya ka samu kana tara ya kai zaka sai ka fitar da zaka wannan noma ne naka ko ina ka je ka shuka ka ɗauka ka haɗe su ne wuri guda amma sai kuka haɗu kai da waɗansu kuka yi noma to gabanin ku raba sannan ne za ku fitar da zakka akwai masu cewa ma wai sun ci bashi sun yi noma in suka fitar da kudin bashin da suka ciwo kudin bai kai a yi ko abin da aka samu bai kai masa zakka ba ko menene gabanin ka yi wani lissafi ka kashe kaza ka kashe kaza in dai abin da ka samu ya kai ka yi zakka to babu zancen bashi ana bin ka bashi ka ci bashi ai kuna gane ku da ba a yadda ba shi ne ni na yi zaka noma na bai kai in yi zaka ba sai ka yi taka ba ta kai a yi zaka ba don kawai muna so mu samu ladan zaka mu ce mu hada a amma initially sai muka haɗu muka yi noma tuntuni ma yi haɗuwa muka yi muka yi har kai inda za a girbe to gabanin araba za a fitar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala baki na ci na yi noma na samu abin nan amma in na fitar da wannan bashin abin da na samu bai kai in yi zakka ba sai na fitar da zakka gabanin zancen bashi ko da ko za a biyo ni bashi ya dama bashin na ciko na ka sai ka je ta ɗinka ba kana da abinka ba asali to shi kenan ka yi iya abin da kake mallaka ka yi ka samu inda kai zaka ba shi kenan ka je ka saboda haka mutane su daina wannan ganganci in dai abin da ka samu a harkar noma kai kaɗai ka tattara shi ya kai kai zakka sai ka ba da zakka kun haɗu ko biyu ko goma ko ɗari kuka yi noma in aka raba kowa a cikin buhu ɗaya zai samu kun samu buhu ɗari sai kun fitar da buhu biyar kamar yanzu da rani inda damuna ne sai kun fitar da buhu goma in so ku je kowa ya zai ɗauki kwano talatin talatin ai kuna gane ku wannan shi ne wallahu ala. Ah. Mm. ce mutane ne biyu sun suka haɗu suka yi noma da suka yi noma sun suka samu buhu shida misali a cikinsu kuma wani ya yi noma a wani wuri ya samu buhu biyu ya matsayin wannan buhu biyun take bayan sun fitar da zaka na can masu ya fitar ya fitar ai duk mallakin sa ne Allah ya sa kuna gane duk mallakin sa ne abin da ba a da ba ne da a ce wannan abin da suka yi bai kai a yi masa zaka ba to ba a ya ɗauko ya ce ai to shi kenan barin haɗa da wancan su haɗu ba a'a amma kamar mutum ne ya samu kuɗi ina da kuɗi ga ga ga abin na ya sunansa ga kuɗinsa na zaka ya fitar da zakka kuma ga wasu wata riba ya samu zai fitar da zakka kuma zai fitar ba kamar haka ne Allah ya sa kuna gane saboda haka wannan abin duk da ya shigo masa ya gina akan wancan asalin abin da ya kai na zakka wallahu ta amma maganar waɗannan azumi na waɗannan kwanaki guda goma cewa hadisin mai rauni ne haka ne akwai akwai ruwayar da ta zo sai imamun nasa'i hadisi ne mai rauni amma shi kansa imamun nasa'i din ya ruwaito kuma ta wata riwayar hadisin ingantacce ne ina cin duk a wurin guda biyu akwai su gaba ɗaya hadisin ya zo ta wata hanya kuma raunin iftirab ne shi iftirab din da aka samu ruwaya da ta zo wadda ta ce al-isnaini wal khamis da lafazin al-khamis shine wannan hanyar ita ce mai rauni amma ruwayar da ta zo ce al-isnaini wal khamisai al-isnain wal khamisai to wannan kuma ruwaya ce mai tafiya idan ka bar wannan hadisin ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ce manzo Allah su salam ya kasance ina azimtar attisa ita kuma wannan ruwa ta ingantacciya ina azimtar kwanaki guda tara na watan ramadan a abin nan zulhijja to wannan kuma riwaya ce ingantacciya imam muslim ya ruwaito ta hadisin an ba'ad azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ma kana rasulullahi sallallahu ya da'uhun wata daga cikin mata annabi ta ce abubuwa guda uku manzo Allah sallallahu baya barin su ta ce duha sallar walha wa sawm salasati ayyamin min kulli shahr da azumin kwana uku a kowanne wata tace ce wa tisa da kuma azumin kwana tara na watan zulhijja to saboda haka shi wannan hadisin da ya zo mai wancan wal'ashir da ya zo kuma da ruwa abubuwa guda hudu manzo Allah bai barin su tace sallar wal'a su azumi kwako na wata da azumi alhamis da juma'a tace da kuma azumtar kwanaki guda goma na watan ramadan a bin nan farkon watan zulhijja su waɗannan kwanaki guda tara ana azumtar su gaba daya cikakkun ranaku tun daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana ranar idi kuma ina azumtar daga ketowar alfijir zuwa isakko daga sallar idi yanka abin yankansa wannan shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ba ya je aikin hajji ba to haka ike yi in ba ya je aikin hajji ba to haka ike yi saboda haka hadisin ya zo akwai shi hadisin riwayar imamun nasa'i wannan da ta zo ta ce mai raunin ce ya kawo ta ta wata hanya mai lafazin alhamisai ita da wannan lafazin alhamisai da ta hadisi da inganta to saboda haka sai ka ajiye wancan wanda bai inganta ba sai ka wanda ya inganta saboda mai ya haɗu da wannan hadisi da wani wani abu da yake daɗa abin nan ɗin mutane shine nan ta ce tisa nan ta ce al'ashir tara goma to larabawa suka wasu malamai suka ce larabawa suka ce a tisa suna nufin cikin lissafi ne kamar yadda suka ce goma sannan suka ba da misali suka ce akwai ayoyi guda uku a cikin alkur'ani sun yi magana kan abubuwa guda goma goma ne amma guda ɗaya kan guda tara ta yi faɗa amma kuma ana ta dai ta faɗi goma saboda haka wannan abu ne sananne a cikin eh, zancen larabawa in suka ce tara suna nufin cikin lissafi saboda haka ƙaruwar ɗaya ko raguwar ɗaya baya sauya wannan lissafin saboda haka dan an ce goma a nan an ce tara a babu wani abu to sannan suka ce za a ɗauki mafi yalwa a saka mafi kankantar adadi a saka shi a cikin mafi yalwa da tara da goma wanne ne yake ɗaukar wani goma ce take ya ɗaukar tara amma tara ba ta iya ɗaukar goma to saboda haka sai suka ce za a amfani da lafazin al'ashi saboda haka bagada dai akan wannan abin da din hadisi ne ingantacce da haka ya inganta duk wanda ya samu dama ya azumci waɗannan kwanaki guda goma Allah ya ba mu sa'a Allah ya amsa daga wajenmu waɗanda suke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafi tunaninsu ya karfafi gwiwarsu Allah kuma ya amsa musu kullum in ma ka bar wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani yini da Allah ya fi son a masa aiki a wata ruwa ce ba wani aiki da aka yi wa Allah da ya fi falalla ya fi soyuwa zuwa ga Allah fiye da aikin da aka yi musu a waɗannan kwanaki guda goma da haka aka tambayi muhammad bin salih al-usaimin allah ya ji kansa aka ce da mutum ya ciyarwa a cikin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan da ya ciyarwa a cikin kwanaki goma na farkon watan zulhijja wanne fi sai ya mayar da tambayar ga ɗalibai ita kowa wajen kwanne fi da yawan suka ce mutum ya sayarwa kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan sai ce fahim za ku iya ba mu hujja ita ce tambaya sai suka yi ɗan bin sai malam kallalar watan ramadan ai ya ce ai ka za ka za ka zai tsaya ba wannan muke magana ba ku ba ina hujja yanzu magana ake yi da yi a nan da yi a nan wanne ne ai ba za mu zo mu ce za mu gina abin nan sai da hujja ƙarshe sai su barin ba ku fita sai ce waɗannan kwanaki guda goma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al babu wasu kwanaki da aiki na kwarai ifa alkhairi ya fi soyuwa zuwa ga Allah fiye da aikin da aka yi a cikin waɗannan kwanakin guda goma na zulhijja farkon watan zulhijja sai ce kuna da abin da ya faɗa game da haka a cikin abin da ya shafi wata ramama abin da ai wanda ya ruwa da ramadan za a ba shi ladan azumin wanda ya ce sai ce aka za a ba shi ladan azumin wanda ya ce nan kuma cewa kai ya fi falala ya fi komai ƙarshe sai suka fahimta sai ce to ciyarwa a cikin waɗannan kwanakin guda goma sun fi alhairi sun fi falala sun fi kima da daraja a wajen Allah fiye da ciyarwa a cikin kwanaki goma na watan ƙarshen watan Ramadan sai musu tambaya sai ce to yanzu da mutum ina fi laraka a biyu a cikin wata kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan da ya laraka a biyu a cikin kwanakin nan guda goma na watan zulhijja wanne ne ya fi falala gaba ɗin su suka ce wanda ya yi a cikin watan zulhijja sai ce to wannan shine abin da yake wajibi a sanar da mutane mutane sun concentrating akan watan ramadan suna ga shine watan da ya fi kowanne a wajen ciyarwa alhali ba haka bane annabi da nassin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikin da ya fi soyuwa zuwa ga Allah ya fi falala wannan nassi ne kake magana kan nassi ne annabi ya faɗa yace amma ga magarin mutane ba sa iya fahimtar wannan yace to da aka wajibi ne akan malamai da ɗaliban ilimi su wayar da kan mutane akan wannan matsala da haka zaka ga mutum zakarsa ta kama a cikin wannan watan na na zulhijja amma wani sai ce wai bari in gaggauta ta cikin watan ramadan saboda yana so ya samu wata falala akwai falala amma ba ta kai wannan sun ba ba ta kai wannan to saboda haka ko da wannan kuma za ka ji malamai tun tuntuni abinda suke faɗa nan in waɗannan kwanakin suka zo sai suke kuri bace su da yin azumi a cikinsu da wahala ka ji wani malami a cikin magabata da bai yi fatawa a kan cewa idan waɗannan kwanakin goma suka zo mutane su yawaita azuntar su ba ko su azumce su gaba daya to wannan shine abin da a ainihin wato ya tabbata da haka ainihin malamai suka fitar da abubuwa guda goma da ake son mutum ya aikata su a cikin wannan wata ko waɗannan kwanakin guda goma ba wai dan ana ta ranar farko ka yi kaza rana ta biyu ka yi kaza rana ta uku ka yi kaza ba a'a amma kwanakin gaba daya na daya shine azumtar kwanakin guda goma na biyu yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi tahmidi takbiri ailala auqala zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na uku yawan istighfari na hudu yawan addu'a na biyar yawaita nafilfulu na shida yawaita karatun alkur'ani na bakwai in Allah ya baka dama ka je ka yi aikin hajji na takwas ka yawaita sadaka da kyauta da ciyarwa na tara ka yawaita sadar da zumunci na goma Allah ya hore maka abin da za ka yi laye ka yanzu waɗannan su ne abubuwa guda goma da malamai suke falakti da hujjoji daga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake so mutane su yi kenan a waɗannan kwanaki saboda idan suka wuce ba ka da tabbacin dawowarsu musamman ita addu'a kuma tana buƙatar lokaci tana buƙatar bigire to wannan annabi ya gaya maka cewa abin da Allah ya fi so na ibada shine wanda aka yi masa a wannan lokacin kuma addu'a ibada to da haka ainihin wannan shine abin da ya kamata mutane su yawaita yi a cikin waɗannan kwanakin to kaga daga ciki akwai azumtar kwanakin guda goma a takaice dai hadisin ingantacce ne kamar yadda na faɗa akwai ruwayar da ta zo mai rauni lil saboda istirab da yake ciki hadisin yayi karo amma shi imamu nasa'i ya sake kawo wani hadisi shi kuma tabbatacce wanda ya zo da lafazin wal khamisain maimakon wal khamis riwayar wal khamis ita ce mai rauni amma wadda ta zo da wal khamisain to ita kuma riwaya ce ingantacciya wallahu ta'ala na طيب wai ɗanta nan ya noma ya kawo gida sai su dinga ɗiba kwano uku kwano biyar to wannan ma sai an fita mata da zaka a da can ba fita mata da zaka ba me ake yi mai sakacin kenan nan kar ku manta shekara hudu ko biyar bayan hudu da muke karatu a cikin littafin zaka nan wani ya ba mu labari cewa ko wani mutum da ya sani har lokacin Allah yana bin sa bashin shinkafa buhu ɗari biyar wai noma ya ringa yi duk shekara sai Allah ya bashi buhu ɗari biyar in ya fitar da hamsin ɗin sai ce to wai yaron baɗi sai haɗa ya ba da ɗari sai da aka tara shi shekara tara ina yi sai ce baɗin Allah ya kai mu kawai ya noma kawai sai bayar gaba ɗaya sun yarjejeniya da Allah baɗi ma zai bashi ɗari biyar saboda haka baɗin ya noma sai bayar gaba ɗaya wanda ya kasa ba da hamsin shi zai ba da ɗari wanda ya kasa ba da hamsin shi zai ba da ɗari biyar to da baɗin ta zo sai faɗa kwata ko buhu ka zaɓi samu duk ya yi domin ba abin da ya samu ce ku nan ya ba mu labari kuma ne ita kuma har yanzu lokacin da yake ba mu labari wannan mutumin ina nan ba shi da komai to yanzu ya zai sai ya biya Allah ba shi sai ya biya ganganci ne wani da haka sai ya tafi ya fafuta ka. talaka suna bin ka bashi sai ka biya ka tafi ka nema in kana ji na yanzu na ka je ka nemi kayan ka bashi inda buhu ɗaya-ɗaya za ka rinna saukewa kai ƙoƙari ka sauke gabanin ka bar duniya in kuma ka mutu ka ba ka gaya iyalanka gabanin a raba dukiyarka a fitar da haƙƙin Allah buhu ɗari biyar ko ɗari hudu da hamsin na shinkafa yana kan sai ka biya Allah ya sauke to da haka a daina wannan sakacin idan ya kawo gida an riga an rabota da gona ba ku ba a fitar da zakata ba kuka ɗiba sai an lissafa ko kwano nawa ce sai kun sai an fitar abin da aka ɗiba a gona ba take home ba abin da aka ɗiba a gona shi da ba shiga cikin lissafi amma idan har ka ɗinke a buhunhuna ya kai ka samu nisabin zakka to sai ka biya sai ka fitar saboda ka an kawo gida an ɗauki kwano ɗaya an ɗauki kwano biyu an ɗauki kwano biyar kwano goma sai ku lissafa sai kun biya sai an fitar da wannan haƙƙi da ka aka ce a ringa fitarwa tun a can daga in aka ɗauko ka ce kawai a kai wa wani da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu ya dora ma kan daidai to kuma lallai mu kwana a nan ko mu tsaya nan da fata abin da muka faɗa zan daidai ne Allah ya ba lada inda muka yi kore kuma Allah ya ce mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu yukon aiki nan ne santa Allah ya ba mu yukon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim alayhim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته